Kun biyo labarin da aka kawo mini? Wani labari? Kina nufin baki sani ba? Ai na san labarurruka da yawa. Sai dai ban san wanda kake magana a kai ba. An kawo min labarin an samu ramatu matacciya a kan gadon baccinta. Zai wuya ya zan babu hannuna a ciki. duk wacce kai batun auren ta ya kamata a same ta matacciya a gadon baccinta ko za a kashe ni ne nima me yasa ki kai haka kina nufin za ki samu matsala ne ina auri wata ko kina nufin idan ta zo za ta zama ɗaya da ke kai ka koya min haka ka nuna min cewa duk wanda ya shigo hanyata in kawar da shi Ramatu ta shigo hanya ta Idan ban kawar da ita ba, shi ban zauna da kai ba. Don haka ka sani, daga yanzu duk wacce ka ce za ka aura, haka ce za ta zama makomarta. Lallai kina tare da ni. Lallai kin tabbata matata kai ne baka tare da ni kuma baka tabbata mijina ba me yasa zaki faɗi haka wannan shawara ce da su waziri suka yi domin suna yi mini sha'awar in samu ɗa namiji idan ka yi haƙuri zan haifa maka ɗa namiji ai ko macen ma in dai irin ki ce ta yi ranki ya daɗe na ji labarin an gano ba larai ce ta saci wannan murjanin ba ba ita ba ce kamar yadda kika zata ku to yanzu me aka bata me kike so a bata ko a mayar mata da hannunta ne hannunta ba zai taɓa komawa ba amma ina so a bata diya kuma a bata amma ke dai akwai sakarya ba sakarci ba ne ranke da kamata ya masu mulki su dinga yin amfani da abubuwa ƙarfi da kuma tunani amma wannan masarautar da ƙarfi kawai take amma kashe ka ba zai sa na huce daga cin amanar da kai ma mahaifina ba zan kashe ka ne don ka je ka tarar da ni ku sani ba ku ga mutuwar sarki ba muna da yawa ba ni kaɗai wani su waye sauran me za ki bani na gaya musu za ki raba ni tsakanina da mutuwa za ka samu damar gyara kuskuren kuma zan wanke ka daga laifin cin amanar ƙasa. Bana bukata. Bana bukata. Na gaya miki ne kawai domin ki sani. Ko na mutu sarki ba zai tsira ba. ƙara masa. san da zuwa akwai matsala kai da shi yasa ga shiga cikin fada har ka ji labari kwarai kuwa me yi mace kika kashe shi kin biya na same shi ne da laifin yunkurin kashe sarki ta hanyar saka tana sa masa guba a cikin maganinsa to a lokacin da ya so daf da mutuwa sai ya gaya min cewa ba shi kaɗi ba ne amma ya ki gaya min sauran da suke son ganin bayan sarki shi ya sa na ce bari in zo wurin kan faɗa maka ko kana da wanda kake sarki wannan ba ƙaramin al'amari ba ne gindiya don haka bai kamata a yanke hukunci akan zargi ba yin hakan tamfar barin jaki ne ana dukan ta don tana iya yiwa wanda ma gaba ɗaya ba a zargin shi kwata-kwata shi yake da hannu cikin wannan al'amari hakan ke ran kai da ne abin da yake so ki bar komai a hannuna zan sa a yi bincike cikin sirri kuma Allah yadda zan gano kowa ne dai abin da ke so ki ina so ki sa ido kwarai da gaske akan mai martaba don ganin hakan ba ta sake aukuwa a kansa ba zan yi hakan kai da ke na baka lafiya zuwa wurin ɗan iya kan kowane al'amari ya taɓa zama mara tasiri ba ko da yake a yanzu ya ce bai san komai ba a kai na tabbata nan da wani lokaci zai sani duk abin da ɗan iya ya sa a gaba to sai ya feɗe shi gaskiya ne allah dai tona asirin maƙiyan sarki daga mai gida dan maliki zuwa ga gimbiya azumi ya jikin mai martaba allah ya bashi lafiya na san abubuwa sun yi miki yawa amma don amfanin kanki ke zo ina neman ki yana nema na me zai faɗa mu ranke daɗe me yiwa ya san wani abu game da tukun da ake haɗawa mai martaba dai shi kansa yana iya zama ɗaya daga cikin wanda suke shirya wannan tuggun ko baya ciki kuma ba zai taɓa gaya min komai ba ko da ya sani abin so ne a gunshi a kashe mai martaba ki sa a yi takarda a aika masa a gaya masa cewa abubuwa sun min yawa kamar yadda ya yi tsamani ranke daɗe ba ina baki shawarar ki je ba ne amma zuwan zai iya zama alkari mai martaba ya gaya min da daɗewa cewa bai da makin da ya wuce mai gida ɗan maliki ba abin da zai faru da tuni ya sa an fille mishi kai wani alheri zan ji daga bakin makin sarki haka ne ranke dade amma a wannan halin da ake ciki na yunkurin zakulo masu yunkurin jawo mutuwar mai martaba ina ganin duk wanda ya ce ki saurare shi dan amfanin kanki ya kamata ki saurare shi balle babban mutum mai girma kamar mai gida dan mani kada ki kara kiransa babban mutum a gabana Allah ya wuce zuciyar gimbiya ba zan kara ba kamar yadda kuka sani sarkin fada ya mutu kuma mutuwar sarkin fada babbar asara ce a gari amma duk da haka mutuwarsa ba ta canja mana shirin saboda sarki ya ci guba kuma a sannu a sannu wannan guba za ta ƙarasa shi to kun sarkin fada mutuwarsa bai yi a ba wannan gaskiya ne sai dai duk da shirinmu bai canza ba amma an samu matsala saboda mun yi shirin kashe sarki sarki zai yi mutuwa mai kama da mutuwar ajali amma a yanzu mutanen gari sun tabbatar da cewa akwai masu yunkurin kashe sarki don haka dole ido zai tsananta amma ni na ganin wannan duk ba matsala ba ce ba domin ko koma gefe muka yi muka naɗe kafan muka zira a sabgar ido to sannan a hankali sarki fa zai mutu kuma hankalinmu ba zai tashi ba ba za mu shiga cikin wata damuwa danganan sa idan sarauniya ba ina ga ai ba batun jira mu fa sabon sarki ina nan ina jiran kujera ne kawai don haka mu gaggauta aiwatar da shirinmu kawai yawwa gaskiya ka zanna gaskiya ka faɗa wannan shirin da aka yi gaba ɗaya fa al'amura fasir ga sun bayyana kuma bayyana al'amuran ne fa yasa fa sarkin fa da aka kashe shi ya tafi idan muka yi shiru muka zira idanu mu fa za mu bayyana kuma inda sarkin fa da ya tafi nan za a tura mu kun ga sai mun kiyaye haka ne to yanzu dai ya kamata mu san cewa duk wani gaggawa da muke yi ya kau Shirin mu kuma na zuwa muhallin sarki ba zai yiwu ba sakamakon tsaro ya tsananta shawarar da zan ba mu nan ita ce ya kamata mu gaggauta kawo bare a cikinmu don aiwatar da wannan a'a gaskiya ban goyi bayan wannan shawara da ka saboda jawo wani bare zai iya jawo mana mummunan hatsari kar ku damu akwai hanyar da za mu ja wani ba tare da an sani ba ku bar komai a hannuna ye yanzu haka zancen da nake muku sarauniya ta tafi gidan dan maliki kamar yadda muke bukata da kyau da kyau aikin mu na tafiya daidai a su guda uku ya gaba ɗayansu wannan guda uku a ji a kai wa bayan godiya ya kiran gari. a ce ni na aiko masa da shi barau yauwa ka san yadda za ka yi ciki inda dawakan nan suke a share shi a tattara kayan gaba faɗaya a tafi da su saboda a tara guri guda daga gidan ma'aji za a zo a ɗiba za su je a yi gine shi tar an kwashe idan ka shiga daga cikin barga a tattara da abubuwan da ke cikin na bargan nan kashin dawakan nan a haɗa su za a aiko daga gidan ma'aji sai a ba su za je su yi aikin gini da shi ko gidan ka gane ko ni ba na gurin mutuwar mahaifinki ba ni kuma da wata dalili zan ji burin mutuwar mahaifinki domin ni ne kadai a taulin nan gaba daya wanda mahaifinki da fi karfinsa da ya kashe ba don haka ba da ya kashe ni sabanin zargin ki da ke kiran da miki na kira ki ne domin yadda za a yi irayu ta yaya za a yi na yadda da maganar da ka faɗi na yadda zai rayu ba maganar banza ba ce don yanzu idan kika ce ki tafi wallahi za ki yi dama ki share shekaru da yawa ba tare da kin tsaya kin ji abin da zan gaya miki ba yanzu ka faɗa mu da mahaifina yana da iko da ya kashe ka tuntuni ta yaya za a yi na yadda da batun da ka faɗa mu na yadda zai rayu ba maganar banza ba ce hey indiya mahaifinki ya ƙi jini ne kawai ni kaɗai da a daunan daular nake gaya mashi magana shi kuma baya son wanda zai gaya mashi gaskiya kin ko ga don haka shi ne yake so ya kashe ni na kallo na akan cewa na zama mashi matsala kin gani kuwa ban damu da mutuwarsa ba to ni bana kallon sa matsala kar ka ɗauka zan yi duk abin da ka ce bana so ki yi abin da na ci so nake ki yi abin da zama dole a cikin abin da na ci ina da abubuwa da yawa a gaba na sani dan ki yarinya ce wanda kika sha daban da mahaifinki don ki kina da sosai kina yin abin da kuma ya kamata sai dai kuma ki kankanta da za ki iya gano irin tukun da ake shirya baki ko ga wannan shi yasa da nake son ta me yasa kake tunanin zan yarda cewa zaka taimake ni wannan shi ne matsalata ko wannan kuma matsalata shi ne matsalaki kin ga ki yadda cewa zan taimake ki kuma ya kasance zan taimake ki in ko baki yadda cewa zan taimake ki ba tabbas za ki rinka bicirewa duk kuma kowane irin taimako na shi zama shi Abinda za ki yi guda ɗaya ne tak yadda cewa ni zan taimake ki ba zan yadda ba kin biya manya to me yasa kika zo idan har ba tsammanin jin wani abu daga gare ni na zo ne don na kubutar da kai daga waswasi yaro da yaro ne kina so ki kubutar da kanki daga waswasi amma kika kashe maciji kuma baki sadi kan ba me kake nufi gimbiya kashe sarkin fadin da ke kai wallahi ba karamin kuskure ke kai ba kin ga wannan shi ne ya sa na hangi gazawan tunani daga cikin ki gaba ɗayansa kin ga kuwa akwai iko sosai fiye da na sarkin fada a cikin ƙoƙarin da ake a kashe mahimmi kana nufin ka san wani abu a ciki gimbiya samun gulma ba matsala ta bace kin ga masu shirya maki wannan gulma da shirya maki wasu abubuwa hmm, sun fi ki karfi kuma sun fi ki sauri sun iya cimma burinsu kafin ki ankara musamman a yanzu suka fahimci cewa kin san amfani da ki suwaye don allah ka faɗa min abin da ka sani yin biya ke ko da kika ji na gagar mahaifinki ba fa na gagar kowa ba ne ba kin koga kawa duk da tsohon nan nawa lahi ina son ci gaba ta rayuwa ke dai kawai ki tsaya a inda na ce da ke kawai da kubutar da mahaifinki me kake so ne indiya ki tsige sarki na yaƙi ki sa bardi a wannan wurin sannan ki ɗauki jakadiya ki jefa ta a cikin kurkuku kuma ki tashi kafa da kafa ki ce ki durƙusa wurin boka na burutu ki neme shi ya taimaka maki a game da jinyar mahaifinki shi In durƙusa in roƙe shi? Adi na wahala. Saboda akwai jini mai martaba a jiki. Amma fa ki sani wasu abubuwa ana yin su ne dan dole. Me yasa zan tsige sarkin yaƙi? Me yasa zan sa jakadiya a kurkuku? Ai saboda ku fitar da mai martaba. Ban san taɓa yadda jakadiya tana cikin masu son kau da sarki. ai ba ta ciki yanzu ne take nema fa ta shiga tun yanzu idan kika dauke kai je mata kurkuku kin ga kin taimaki sarki kin taimaki rayuwarsa ita ma in an biyo ta wata hanyar kin fa taimake ta ita ma Allah ya saka da ki ta saki dama hmm. zan tafi zan yi nazarin abin da ka ce idan zuciyata ta aminta da na aikata zan aikata. To da Na gode. Gimiya. Kin kusan cewa sarki da na so ya kashe ni. Da ya kashe ni. Ai ka riga ka biya mata. To to to to to to. lafiya gimiya. Za ki sadafar mata a gaba. Na kwana jiya. Ina tunani akan dan maliki. mai martaba bai taɓa gaya min akan wani makiyinsa ba sai dan maliki hmm. babu yadda za a yi na yi tsamanin alheri daga wannan mutum jonga kenan yana so a cire makiyinsa a matsayin sarkin yaƙi a samu soyinsa idan shine yake yankurin kashe sarki ya samu sarkin yaƙi a hannunsa kenan ita kwa jakadiya abin da yasa ba zai iya bi ta hanyar ta wajen kashe sarki ba shi yasa yake so ki kawar da ita kuma ina tunanin nan ki daɗe zuwa gurin boka kamar ba zai zama alkhairi ba domin zai iya baki guba a matsayin magani lallai ina tunanin dan maliki ba alkhairi yake shiryawa ba tabbas wannan batun haka yake na tabbata dan maliki shine kan macijin da ban sare ba shi yasa da na tambaye shi su waye ya ce yana jin tsoro yana so ya ci gaba da rayuwa mutumin da baya jin tsoro mai martaba wa zai ji tsoro mutumin da sarki ya kasa kashe shi wa zai kashe shi na yi takaici da na ɗauki ƙafa na sa a gidan ɗan maliki a'a ranki daɗe zuwa gidan ɗan mali ya yi amfani aƙalla kin gane mai yunƙurin sanya kawar da sarki haka ne sa a tara min dakaru yau ba zai kwana ba a'a ranki daɗe tun ta ga mai martaba ya kasa kawar da dan maliki to lallai ku kawar da dan maliki zai kawo gangaraman matsala a masarautar nan to kina nufin zai yi yunkurin kashe sarki ya ci bilis kenan a'a ba bilis zai ci ba kashe shi za a yi amma a sauranci irin mutuwar da za a ɗauka adinsa ne ya cika ai tun da kika bar nan na dukufa wajen bincike da kuma ɗana tarko akan wannan al'amari kuma allah cikin ikonsa na gano ku wane wane ne ran kai da german german tabbas tabbas na ƙara tabbatarwa dama kina zarginsa ne ba shi nake zargi ba abokinsa ne dan maliki wato don haka ne yake ƙoƙarin kawar da sarki domin jarma sai da ke haƙuri domin jarma uba ne a wurin saboda haka na tabbatar abin nan ba zai miki daɗi abin ba zai dame ni ba. Domin da ya ci nasarar kawar da sarki, ni kuma zai kawar. Don a matsayinsa na ƙanin sarki, shi ya kamata ya gaji sarautar idan babu ni. Ranka ya daɗe, na bar komai a hannunka. A kashe jarma. kisan da ya dace da shi shike za a yi yadda kika ce wannan shi ne. shi ne ranke daɗe sunansa haladu falmata kin tabbata zai iya karfa a samu matsala zai iya ranke daɗe insha Allah ba za a samu matsala ba idan har ka ci nasara halidu aka yi jana'izar ɗan maliki gobe kai kuma daga goben za ka zama a tajiri kuma masauraci alƙawalin da na yi maka kenan godiya na kiran ke daɗi. insha Allah ba za a wayi gari ga wa ɗan maliki a garin nan ina sauraron ka gobe je na gode ba tunanin ya kamata a ce yanzu Haladu ya dawo? Ko akwai matsala ne? Insha Allah babu wata matsala ranke da ke. Kawai dai ina tunanin da dan baki lokaci ne ki tabbatar da kin tashi kin fito kafin ya zo ya same ki Allah ya sa haka na matsu in kawo ƙarshen ɗan maliki da abin da ya daɗe yana shiryawa ranki ya daɗe yan aike sun zo daga wurin ɗan maliki suna neman izinin shi shigo da su ranki daɗe ga su Allah da muke kiran ki da mai gida dan maliki na ya kuma da wannan masakin ya ce muka miki kuma takarda ce a baki ku ce mai gida dan maliki gimbiya ta magudiya, idan kuma akwai wani abu za ta aiki mana takarda daga mai gida dan maliki zuwa ga gimbiya azumi na ga sakonki a daren jiya kina tsammanin mai martaba bai jira ba hakan ba ne kada ki ƙara aikata irin wannan kuskuren ke yi abin da na ci ki kawai lokaci yana ƙurewa buɗe masakin mu